Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ishirin da biyar da talatin da ɗaya. Masu mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita biyar zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau ranar Laraba tara ga watan Oktoba na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Jama'a ma'aikatar sojan Turkiya sun ce dakarunsu sun shirya kai farmaki a Siriya da suka daɗe suna tanadi. kana fadar white house ta ce ba za ta shiga cikin abin da ta kira binciken tsige shugaba donald trump da ya saba doka ba kana kasar malawi kuma tana fama ta fara shirinta na ba da karatun firamare a kyauta wanda ta fitar da shi shekaru 25 da suka shuɗe domin ilmantar da ƙananan yara To a cikin shirin namu na yanzu za ku je da masana harkokin tattalin arziki da 'yan Najeriya ke ci gaba da mai da martani a kan batun kasafin kuɗin shekarar 2020 da shugaban Najeriya ya gabatar jiya talata. Bayan haka za ku ji cewa a yau Laraba aka fara wani taron 'yan jarida a birnin Yamai don yin nazari a kan batun yaƙi da 'yanci ranar da ke ratsa ƙasashen Afirka ta yamma zuwa ƙasashen Turai. Muna kuma tafa da ci gaban hirar da murya Amurka ta yi da shugabar hukumar kula da tashoshin jiragen ruwa ta Najeriya Hadiza Bala Usman akan batun haraji da rufe iyakar ƙasar. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafa da shirin himma wanda Abdulaziz Adile Ture ya shirya zai kuma gabatar, amma duk sai bayan labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karantawa baba ya kuma kiri. Jami'ai a ma'aikatar sojin Turkiyya sun ce dakarunsu sun shirya kai farbaki a kan Siriya wanda suka daɗe suna tanadi domin kawar da dakarun kurdawa da Turkiyya wato da kurdawa da turkiya din ke kallonta a matsayin 'yan ta'adda amma kuma galibin kasashen yammacin duniya suka ɗauke su muhimman ƙawaye wurin yaki da ƙungiyar isis tun da safiyar jiya talata ne turkiya ta jibge rokoki da atilari akan iyakarta da ƙasar siriya yayin da sojojin ke cewa ba za su yarda a kafa wani abin da suke kira dandalin ta'addanci ba akan iyakan turkiya jami'an kurdawa sun faɗa kan shafin sada zumunta a jiya talata cewa an riga dai an fara amfani da waɗannan makaman akan tungayen dakarun siriya masu samun goyon bayan amurka da ke kusa da sirin kaniye da ke kusa da kan iyakar turkiya ana ƙara samun tankiya ne kwanaki bayan da amurka ta fitar da wata sanarwar bazata cewa ta janye dakarunta daga yankin iyakar wato sakamakon ayyukan da turkiya ke yi a wurin lamarin da ake kallo a matsayin tsatsauci ne da shugaban amurka donald trump ya yi wa turkiya amurka wacce take da kawance da nato da kuma kurdawa fadar white house ta ce ba za ta shiga cikin abin da ta kira binciken tsige shugaba donald trump da ya saba wa doka ba lauyan white house pat cipollon ya aiki da wata wasiƙa mai shafi takwas ga shugabanni na jam'iyyar democrat a majalisa ciki har da kakakin majalisa nancy pelosi da suke bincike akan ko trump ya take doka yayin da ya nemi ukraine ta gudanar da bincike akan ɗan takarar democrat joe biden kiplon ya zargi democrat da rashin adalci da kuma saba wa tsarin kundin mulkin kasar ya ce suna hana shugaba donald trump ya yi wa wanda ya bankaɗo wannan batun tambayoyi domin ya shaida za su iya gudanar da binciken da zai kai ga tsige shi pelosi ta maida martani ga fadar white house da yammacin jiya talata tana kiran wasikar kuskure lamarin da ta ce wani sabon yunkuri ne na rufe cin amana da trump ya yi wa democrats da kuma nuna shugaban kasar ya fi karfin doka kasar malawi tana fama ta fara bada wato aiwatar da shirinta na bada karatun firamare a kyauta wanda ta fitar da shi a shekaru 25 da suka shuɗe domin ilmantar da ƙananan yara malaman makarantun da sun ce ba su shirya su aiwatar da wannan tsarin ba wanda zai kara yawan yara a makaranta alhali babu isassun gine-ginen makarantu da ma malaman da za su aiwatar da wannan aikin gwamnatin kasar ta fitar da wani shiri ta fitar da wannan shiri ne shekarar 1994 domin yaƙi da jahilci amma kuma bata saka kudade isassu ba a cikin wannan shirin malamai sun ce yawan karuwan ɗalibai a makarantun ya sa ingancin ilimi ya yi ƙasa a ƙasar this is situation with the free primary because so many teachers are registering I mean so many learners are registering but we don't have enough teachers to teach those eh wannan lamari ne na bada karatun primary a kyauta kuma saboda hakan ya sa yara na karuwa ainun zuwa makaranta amma kuma babu isassun malamai da za su iya koyar da yaran a primary kungiyar kungiyoyi na bada tallafi daga kasashen yammacin duniya kamar su ripple africa ta shiga cikin lamarin domin taimakawa wurin magance wannan matsala kungiyar ta bada tallafi wato tallafi da dama kuma tana taimakawa makarantun firamare guda shida da ke yankin nakatabi da kujeru da kuma teburori da gine-ginen azuzuwa da ma gidajen kwanan malumma. ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sakataren majalisar ɗinkin duniya ya yi kashedi a jiya talata cewa majalisar tana fama da huskantar mafi tsananin rashin kuɗi a cikin shekaru goma kuma tana yiwuwar majalisar ba za ta iya biyan dukkan ma'aikatanta albashinsu na watan nuwamba ba guterres ya ce matsalar rashin shigowar kudade ya sa ya rage kashe kudade tun cikin watan janairu kuma in ba don haka ba da majalisar ba za ta samu kudin shirya tarukan da tarukan da aka gudanar a babban taron majalisar ɗinkin duniya a watan da ya gabata wanda aka saba yi a shekara a duk shekara wadda shugabannin duniya suke halartar taron a cikin kasashe mambobin majalisar 193 129 kadai ne suka biya kudadensu gabaki daya wanda ya kusan dala biliyan biyu a cikin kasafi na dala biliyan uku wanda aka saba yi dala biliyan daya da miliyan dari uku ne ya rage a wannan shekarar 2019 amurka a cikin kasashe tana cikin kasashe 66 da ba su biya kudadensu gabaki daya ba kuma ita ce kasar da take bada kaso mafi yawa a kasafin majalisar ɗinkin duniya amurka tana da raguwa dala miliyan 674 wanda za ta bayar na kasafin shekarar 2019 kana tana da raguwa abin da za ta bayar a shekarar 2018 wanda ya kai dala miliyan 380 a cewar wani jami'in majalisar ɗinkin duniyar ba kasafai ne washington take makara wurin biyan kudadinta ba a cewar jami'in yana mai cewa galibi amurka tana biyan kudadinta ne a cikin watan oktoba bayan shekarar kudi da gwamnatin amurka ta ajiye ranar 30 ga watan satumba ta kare labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To da farko za mu buɗe fagen rahotannin da rahoto a kan batun kasafin kuɗi. Bayan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gabatar wa Majalisar Dokokin Ƙasar kasafin kuɗin baɗi jiya talata, masana harkokin tattalin arziki da 'yan Najeriya na ci gaba da mai da martani. Tambayar da yawancin mutane ke yi ita ce ina Najeriya za ta samu kuɗin aiwatar da kasafin. Ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoton na Babangida Jibril daga Lagos. to ma me ake nufi da kasafin kuɗi ne tambayar Gina da na yi wa alhaji kasimu garba kurfi masanin tattalin arziki da ke birnin lagos kasafin kuɗi shine wato wani tsari wadda gwamnati za ta yi ta ba da alƙiblar cewa a wannan shekarar ga abin da take ganin za ta samu ga kuma yadda za ta kashe shi wannan yana da muhimmanci kwarai saboda duk wanda ke son yi mu'amala da gwamnati yana son ya ga shin ina ta mai da hankali me kuma take son ta yi ya kuma take son ta bi da shi so yana ba da tsari na dil. dalla-dalla yadda za a samo kuɗi da kuma ta hanyar da za a sarrafa da su so wannan hanyoyin shine zai sa shin shi arziki tattalin arziki na kasa zai haɓaka ko ba zai haɓaka ba ta wannan kasafin to wannan shine babban muhimmanci ga kasafin shi kuɗin nan yana aje ne ko hasashe ne in an samu sana za a aiwatar da ayyukan hasashe ne yawanci wato ba wai kuɗi na aje ba mamaki idan gwamnati tana da rarar kuɗi tana iya haɗa abun da take rarar da su amma mafi yawa za ta ce za ta bi mataki kaza kaza ga abin da take tsammanin za ta samu a wannan a wannan bangare a wancan bangare babban bangare guda da yake kawo mata kuɗi shine haraji su sai mu gani wani irin haraji take so ta sa a wannan shekarai kuma menene take tsammanin za ta samu a wannan harajin so haraji ya hada da kuɗin da kwastam suke samuwa da kuma haraji da ake bin kamfuna in sun ci riba su biya da sannan kuma haraji wanda yake na yau da kullun kamar wanda ake kira bat da makamantansu waɗannan duk matakai ne wanda gwamnati za ta ɗauka ta samu kuɗaɗen shiga yau da kullum to daga cikin cikin kasafin kuɗi ake gane wace alƙibla ta sa gaba su ga muhimmancin shi kenan to kowane bangarori ne suka samu kaso mafi tsoka na kasafin kuɗin na baɗi ga dai dr dauda muhammad kuntugura wani masanin tattalin arziki da suka jari wannan kasafi kudin ya kai a biliyan dubu goma da dari uku da talatin na naira watan kaga wannan an samu kusan a kari na kaso goma sha bakwai fiye da na bara wanda yake kusan naira biliyan dubu takwas da dari takwas da talatin ya gabata a wannan shekarun da muke ciki to wannan kari ne kaga kuma idan ka duba za ka ga cewa tun da shugaban ya hau kusan duk kasafin kudin shi suna ta ta karuwa ne kowane shekara ana samun ƙari to a nan bana abin sha'awa shine an gabatar da shi da wuri domin saboda a mai da shekaran kasafin kuɗi ta fara daga watan ɗaya ta kare a watan goma sha biyu wannan karin za a samo kuɗin da zai cike wannan gibi ne ta hanyar harajin da za a kara watan haraji na amfani da kayan alfarma watan vat to sannan kuma idan ka duba za ka ga kasafin ya nuna cewa ko kowane bangarori an ba shi mahimmanci sau da yawa dai 'yan najeriya na dora alhakin hawa farashin kayayyakin masarufi akan 'yan kasuwa kasafin kuɗin na shekara mai zuwa ya zo ne a daidai lokacin da gwamnatin tarayyar najeriya ta yi alkawarin kara kuɗaɗen bat wato kuɗaɗen harajin gata wanda ta ce zai shafi manyan masu kuɗi ne akan haka na tambayi wani ɗan kasuwa da ke nan lagos muhammad Muhammad ko koya 'yan kasuwan suka je da wannan kasafin kuɗin? Gaskiya mun gode ma Allah amma fatan da muke wa shugaban kasar Najeriya shine dubu harkokin kasuwanci a Najeriya. Amma ku 'yan kasuwan ku ake zargi da ƙarin? Eh to gaskiya haka ne saboda wani abun za kai da an yi ƙarin ma ka san bai da tushe sai dai kawai ka karɓa dan bayan da za sannan kuma mu 'yan kasuwa mu ji tsoron Allah. Babangiji Firin Murai Amurka daga Lagos. dalla a gaida baban gida Jibril. Yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar inda a yau aka fara wani taron 'yan jarida don yin nazari a kan batun yaƙi da 'yanci ranar da ke ratsa ƙasashen Afirka ta yamma zuwa ƙasashen Turai. Lamarin da ake gani ya saba wa yarjejeniyar da ƙasashen Afirka ta yamma suka rattabawa hannu shekaru da dama da suka wuce a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar Sidiyawo ko ECOWAS. Wakilin murya Amurka Sulaiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Reshen kungiyar Institut Panos a Afirka ta yamma da haɗin gwiwar UNESCO da Alternative Espace da hukumar kare hakkin ɗan adam ta ƙasa CNDH su ne suka shirya wannan taro da nufin ƙara wa juna sani a tsakanin 'yan jarida da jami'an fafutuka bayan la'akari da yadda masu yaƙi da kwararar bakin haure ke fatali da 'yancin zirga-zirgar da kungiyar sai da yawo ta yi tanadi wa 'ya'yan kasashe mambobinta kamar yadda abdullahi saidu daya daga cikin shika-shikan wannan taro ya shaida min. yan sai da yawo inda yana da takardu wanda ya kamata da ce nuna shi dan kasa kaza ne na cikin sai da yawo yana da inci ya je ya dawo inda yake so cikin sai da yawo amma kun san bisa abubuwa wannan na lead country migration kuma niger ya sa hannu ga eh, wasu kasashe kamar na turawa don ka wannan tsari yana kawo cikas ma mutanen sai da yawo su yi amfani da zuwa da kawowa a cikin sai da matasa na kan gaban rukunin al'umma waɗanda suka fi kowa zuwa cirani ta barauniyar hanya da nufin samun rayuwa mai inganci saboda haka kasar italiya ta kafa wani project na musamman domin ganar da matasa illolin da ke tattare da irin wannan yunkuri De Principe. Donner aux jeunes garçons et filles les moyens de prendre des décisions éclairées sur les questions migratoires Karfafa matakan samar da kwakwarar madogara na matsayin hanya mafi a'ala wajen fitar da tunanin zuwa cirani daga kawunan matasa tsarin da ke bukatar gudunmuwar kasashe a minnan nishar in ji mataimakin maga takardar ministan watsa labarai Sani Abdu. Abun da ya sa su cikin wuta aka ce ya wuta zahi kamar yadda na ce ma jakadin kasar Italiya da kenan matsawan munan ba mu yi tsari ba wanda za a ba matasa horo su iya aikin hannu su iya sana'a fuskan makarantu fuskan lafiyar mutane su sannan a samu mutane su tsaya gida. Samar da sayyan labarai a game da zahirin abubuwan da ke faruwa da matafiya a kan iyakokin kasashe da ɗaya gefe tsara shirye-shiryen wayar da kan al'umma a kan illoli da irin amfanin da ke tattare da zuwa cirani na daga cikin abubuwan da ake jiran ji daga wajen kafafen yaɗa labarai. Duk magana da kuke ko yan rahoto ya ha migration kaza kaza kaza kaza abin da ba kyawun amma ba ku haɗe abin da yana da kyawun cikin migration bai jima ba da eh, kunsiyuka da suke cikin agada sun yi taro suka ce ai migra wannan politik da cirani ya kawo marishi na jihar agadas miliyar 65 cikin shekara daga shekarar 2016 kawo yau yawan 'yanci ranar da ke latsa jamhuriyar Nijar ya ragu daga dubu a shekara zuwa dubu biyar kacal sakamakon farautar da gwamnatin kasar ta kaddamar da haɗin gwiwar kungiyar tarayyar turai matakin da ake ganin ya jefa ɗimbin matasan afirka ta yamma cikin halin zaman kashe wando sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger madalla a gaida sule mummuni barma A yayin da 'yan Najeriya da yawa ke ci gaba da mai da martani game da batun haraji da rufe iyakar kasar da gwamnatin Najeriya ta yi, shugabar hukumar kula da tashoshin jiragen ruwa ta Najeriya Hadiza Bala Usman ta yi bayani game da batun. A ci gaban hirar da abokin aiki na Yusuf Aliyu Haranda ya yi da ita, ya tambaye ta, shin me yasa ba za a rage kuɗin harajin shigowa da motoci da wasu kayayyakin Najeriya ba don talakawa da 'yan kasuwa su samu damar shigowa da kayayyakinsu ta hanyar da ta dace a sauƙaƙe sai ta ce. eh kamar na maganar motoci mun ma rubuta wasiƙa wurin shugaban ƙasa cewa dole a sake dubawa akan automotive policy shi policy ɗin da aka yi na maganar da ya ƙara duty na shigo da motoci saboda in ka fuskanta za ka ga cewa lokacin da ake yi a nan su guda nawa ne wanda suka ce suna manufacturing ko suna kera motocin a nan suna kera motocin da za su ishe mu mu a hankiya samu kamar mu miliyan ɗari biyu to a ce ma ko miliyan hamsin ko miliyan ɗari suna buƙatar motar hawa ko miliyan hamsin to waɗannan masana'antun da suka ce suna ƙera motocin nan za su iya ƙera abin da ya sa kowa ya samu wadata inda suke cewa suna ƙera a nan to ne farashin su mutum zai iya sayan sabon mota tun da aka ce an ƙera ta a nan Najeriya in ka duba kuɗin da eh, al'umma abin mutum ke samu a wurin albashin shi to mu mun yi wannan koke ga shugaban kasa mun tura musu cewa a sake duba wannan tsari da aka yi na economic eh, policy a duba a ga cewa waɗanda suka ce suna kera motocin nan shi lallai suna kerawa kuma kera da suke farashin ɗan Najeriya zai iya saya a wannan farashin kuma mu adadin mu abubuwan namban da suke kera zai ishe mu zai wani kuma lallai ai ba kowa ne zai iya sayan mota sabuwa kil ba to irin waɗannan abubuwan ne za a fuskanta mu a matsayin wurin shigo da motoci mun lura ce motoci sun ragu sosai shigo da motoci ana yi duk yadda kace zuwa su benin da su kasashen da suke makwabtaka da mu to mu mun nemi wannan mun kai koken mu wurin shugaban kasa kuma eh, ina da na za a sake duba wannan abi a tabbata cewa masu kera motocin nan suna da capacity suna ma kerawa shi akwai abubuwa da aka ɗauka mataki da gwamnati ta ɗauka so ko an ɗauki mataki ai ya kamata a duba a ce Ina mataki da aka ɗauka yanzu an yi shekara hudu shekara uku ana yin shi to baya ya yi nasara ko ko me za a duba a bincika a gani inda za a ƙara ƙarfi wurin ko su wanda suke kira a nan ko ko a sauke shi titi din na motoci yadda za a samu abin zai faɗaɗa kowa ma ya samu sayan abin hawa maimako a rika bita farauniyar hanya ana shigo da shigo da motoci. akwai rahotanni da ke nuna cewar bakin iyakokin najeriya a cike suke wata ana nufin ainihin port kenan a cike suke babu ma sarari da za ainihin kawo kayayyaki ko kuma ko da an kawo kayayyaki babu gurin aje su a menene ya kawo hakan eh da matsalar ce ba ta jirgin ba zai zo ce ta hanyar fita da kayan Um, kamar yanzu a lagos port um, wani ya kushi motoci sun zo kowa ya shigo yana sai ya ɗauki kayan shi to congestion din kan wurin ɗaukan kaya ne ba ta wurin shigowa ba to jirgin ruwa zai a sauke kayan shi a wurin sun gama sauke kayan shi su ƴan masu zuwa su kwashi kayan da suka siyo shi ne ake samun matsala kamar yanzu zan gaya maka na kwata ɗin da take a kwakwa na je wurin sati sati da wuce an kawo kaya mutane sun jura kayan su an ce za a yi bincike custom sun zo mafi 100% physical examination da kayan masu kaya sun yadda kayan sun tafi saboda abin da suka rubuta cewa shi suke kari ba shi ba to suna gudun su jiya ainihin jinkin da ya kamata to za ka gane cewa ai ba wai da rashin gaskiya ne shi Ba kayan ba wai don cewa akwai matsala ba ka kawo kayanka a cikin declaration ka ka rubuta abu daban yanzu an zo an ce za a bude a duba ka gudu ka ba kayan nan ka zidda in wannan abubuwan ne muke fuskanta na kokarin ta gane wasu kaya in ya zama haka mutum ya zo da kaya ya yi kariya ce ga abin da yake declaring kuma ba haka bane ba to dole ne a zo a option a canza su a al'umma saboda mutum ya zo da niyyar zamba da cutar gwamnatin Najeriya shi ya sa shigo da wannan abu na karya amma maganar congestion a cikin sun wani sun cika ba su cika ba wurin shigo da suke wa wurin lagos ne ma ake da wannan matsalar park da sauran su shi ba a samu inda za a rika ke motocin ba a da park inda za su container su da cikin park. har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC agogon mu na cewa karfe 11 da minti 21 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Himma ba ta garago. Jama'a salamu alaikum mu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasarsu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne da bakon namu Asuman na Ma'azu wanda aka fi sani da suna Manuwa na asalin ƙasar Niger mazaunin ƙasar Belgium. Akwai wannan shiri da shugaban ƙasar Niger Mahmud Isu ya kafa wannan nyame nyala ke ce mishi ko? to an yami yala asalin shi shine da ya tsabtata abin nan eh, ya mai a ce mai da ta kamo ta sabuwar amarya eh. to ganin ka kenan wannan shirin bai ci eh, bai ci burinsa ba ko ko mi ke horo ko ko an ja da baya ne a wallahi shi shi kasan zakwata ta fara wanda muke sake vraiment kama an dalil nes eh duk wanda ya zaka dalil nes zakwa yau kina ganin sai akwai bambanci sosai mm-hmm. kuma shi wannan ne mai yala da anka gaskiya abu ne wanda ba ni ba ko na saruru suka zaka sai su ba da waɗannan ababe da an kai eh, inda abu ne wanda ana iya a yi shi wai ba nan ya mai kaɗai ba iya zama duk an yi shi cikin jihohin Nijar gaskiya ina ganin da za a samu cikin ƙasashe waɗanda sun ci gaba saboda babu wani ci gaba ga ƙasa idan babu eh, babu tsabta Eh, wannan abu da an ka mai yala gaskiya abu ne mai kyau sosai ai yaro na da ya zaka ya taba zakwa amma da ya zaka wanda karo sai ce a baba kai na ga hanya akwai hanya a cikin garin da akwai hanya paske ne shi wanga karo ɗaya ne ka zaka yadda an yi fon an yi fon shi karo na harin bai gani shi cikin kafa da shi ne ce baba yanzu a shi akwai hanya cikin kafa da ta yamma to rema an ci gaba an ci gaba kwarai to Allah ya sa mu dace to malam Usman ka kibu kammala wannan eh, hirar tare da kai a kowane lokaci idan ina tattauna da yan uwa daga kasashen Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi muna ba su damar yin kira ga shugabanninsu a yanzu haka kai wani kira gare ka ga shugaba muhammadu iso a matsayinka dan kasuwa a matsayinka dan nijar wanda ke kasa belgium a matsayinka wanda ya rayu wanda ya kwa shekaru 20 kasashen waje wanda sauyi kake so ka gani an samu a kasar ta nijar ni dai abin da zan kira guda ne nake yi da shugaban kasa eh, amma himman a ba karatu mahimmanci saboda duk wani abu da za a yi idan ba a yi karatu ba babu inda za a amma in ya sa burema aka ba lakwal mahimmanci aka ba mu karatu mai kyaukyawa mutum ka karanta ka san abin da kaka so ka san abin da baka so ina ganin wannan abun da aka nihi shi da kanshi ba shi zawa. duk wani abu da za a yi zai idan dai ba a karanta suwa ba mutanen an kaba su cikin jahilci ta babu wani cigaba domin kiran nufin muhammadu isufu ya kamata eh, kwalikin nan a ba ta ƙarfi sosai a ba lakwal ƙarfi sosai kuma baske eh, yara ne don ya kamata a ba su kuma kiwon lahiya saboda kasashenmu akwai cizon sauro sosai akwai yaran da allah an ka aihe su ba su samu ba suka kai gaba saboda cizon sauro don ya kamata wannan kiwon lafiya kuma ya kamata shugaban kasa shi kula da shi kuma shugaban kasa ya kamata shi kula da dukiyar mutane abu aziz wannan duk ababe na waɗanda ƙasashen ga na duniya na na afirka ana fama da shi ta kira na wanda duke na shugaban kasa to malam asumana mun gode kwarai a takaice dai kiranka shine a yaƙi da jahilci bancin wannan kuma a kula da lahiyar matasa suman na ma'azu kenan wanda aka fi sani da suna manuwa na asalin ƙasar niger mazaunin ƙasar belgium mun gode da mamu dama tattauna tare da kai a cikin shirin na himma ba ta gargo wanda ni abdulaziz adili toro ke haɗawa da kuma gabatarwa daga nan birnin washington dc sai kuma mako mai zuwa idan allah ya kai mu riga da busa shi take riga in ji fulani. Riga da busa shi take riga in ji fulani. a gaida Abdulaziz Adili Turo yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Muhammad mai kayan miya Orji Quarters Gombe. Ya ce muna jajantawa 'yan uwa da iyalan mutanen da hatsarin kwale-kwale shafa a jihar Bauchi. Sai kuma sakonmu na gaba da ya fara da sallama ya ce VOA Hausa al'umman Najeriya muna fatan kasafin kuɗin sabo shekara da shugaba Buhari ya gabatar ga 'yan majalisun dokokin Najeriya ya amfani dukkan al'umman Najeriya sako daga Safiyanu Gumel zangon daura. sai kuma sakonmu na gaba wanda ya fito sakon haɗin gwiwa ne da kwamarad mansur wuro na faɗa da tasiu ismail zita gozaki da ali abdullahi doron baga tare da Adamu Abubakar Bajoga suka ce kasafin kuɗin da shugabannin ƙasashen Najeriya da jamhuriyar Nijar suka gabatar a gaban majalisa. Muna fatan Allah ya sa ya amfani talakawan ƙasashen biyu. Amin. Shi kuma saƙonmu da ya fito daga Shehu Adamu Rijau cewa shin wai wake da alhakin tsadar ƙananan batira da muke sanyawa a rediyo Cibo domin jin yadda duniya ke ciki ne domin abin da muke sayi naira arba'in guda biyu a da yanzu an mayar da shi naira saba'in zuwa tamanin ya kamata dai a dinga tausaya wa talakawa domin mu dai a ko da yaushe sauki muke bukata ba tsanani ba Sakonmu na ƙarshe a yau cewa yi, mu matasan Najeriya muna fata za mu gani a ƙasa dangane da kasafin kuɗin shekara ta 2020 da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya gabatar a jiya talata a gaban majalisa kuma muna fata za a samu sassauci a kan rashin aikin yi da yake addaba dimbin matasan najeriya musamman na yankin arewacin kasar sako daga lawal sani na kawo daura madalla kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. mata sama da kashi ɗaya a cikin uku ne ake cin zarafinsu a lokacin da suka je haihuwa a kasashe hudu masu fama da talauci a cewar wani nazari da aka fitar a yau laraba cikin wata mujallar kiwon lafiya ta the lancet hukumar kiwon lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ne ta who ta gudanar da nazarin a kasashen ghana gini myanmar da kuma najeriya ta kuma gano cewa matan suna fuskantar cin zarafi na jiki da kuma cin mutunci da ake musu ko kuma wani nau'i na kyama da tsangwama a likitocin karban haihuwa nazarin ya kuma gano cewa galibin matan ana musu tiyata da gwajin faraji da wasu kulawa ba tare da an nemi amincewarsu ba. To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na yanzu sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu mai keri da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan Mamisha. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.